shugaban ƙasar najeriya ya samu gagarumar harba daga al'ummar ƙaramar hukumar sandamu a ranar juma'a 27 ga watan ɗaya na shekarar 2023 shugaba buhari ya samu gagarumar tarba daga al'ummar ƙaramar hukumar ta sandamu a yayin da ya zarce ƙaramar hukumar domin kaddamar da wasu ayyukan raya ƙasa wanda a gwamnatin jihar katsina a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar alhaji aminu bello masari ta gudanar na wasu hanyoyi guda biyu a cikin ƙaramar hukumar hanya ta farko da shugaban ƙasar ya buɗe hanya ce da gwamnatin jihar ta gyara tare da sanya mata kwalta dallof wadda ta tashi daga sandamu rogogo zuwa babban mutum wadda take da tsawon kilomita da dama hanya ta biyu hanya ce sabuwa fil wadda gwamnatin jihar katsina ta asasa kuma ta aiwatar da ita wadda ita ma ta tashi daga gurjiya karkarku kwasarawa zuwa sandamu wadda take da tsawon kilomita goma sha hudu shugaban ƙaramar hukumar sandamu honorable usman nalado tare da dan takarar majalisar dokoki mai wakiltar karamar hukumar honorable dan ango da sauran al'ummar karamar hukumar su ne suka tarbi shugaban kasar kazalika shugaban kasar ya samu rakiyar gwamnan jihar katsina alhaji aminu bello masari mai bada da shawara akan fannin shari'a na jam'iyyar apc na kasa barista ahmad elmar zu dan madaman daura hakimin dumurkul tare da wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati daga cikin waɗanda suka shaida buɗe hanyar sun hada da kwamishina na ma'aikatar ayyuka da gidaje na jihar katsina alhaji tasu dahiru dan dagoro mai baiwa gwamnan jihar katsina shawara akan ilimin 'ya'ya mata Hajiya Amina Lawal Dauda Mani, babban sakatare a ma'aikatar ayyukan jami'an gwamnati da sauran al'umma. Shan rahoton kenan Ibrahim Nasiru Faskari Mobile Media Group.